أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله <clears throat> وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا بشرح لي صدري لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله الكريم قبع الله سبحانه وتعالى إننا na ya tafi gwai gibeni ya caya safar jira na bisala da sallama da ya kogu ya tukpa ba ce toshi ba duk ba amma da dai daga tafi gwai gibeni na november 2016 na har karatun littafin na littafin ya shekar sabon taimiyya na atisuna ya atufatul iraqiya fi amalin kalbiya wato rata hadiya Allah na iraq ce ita tuya amma alkalbe ita tuyan waje to daga haka mukaddima yana sheikh muhammad zainul abidin hafizahullah mhm. na mukaddima na na ji taliki jiyo cike da ya zo yana hadisu jiya insha Allah ya ce mukaddima ya bubo tafi bi da tarjima yana shekaru na to kuma mukaddima ya mai tsona. bismillah ga mace da suna Allah walhamdulillah bukatu da jitabatu ya Allah salatu wa salamu ala ashrafil mursalin to salatu ma to aminci lu jitabata ya zana da cin ga tace tu ci batan ngai nabi na muhammad annabi ya bai wa ali to za mu yuji wa sahbihi to sahabi jami'i la ilaha illa anta ila wanda shi daba ba shi daba sai mu cewa Allah wa ta'ala ya tabbata mai inni kuntu min adh-dhalimin hakika na fi da mini shi na na da mina tibi na kuna ya inda shi na jawa ga yi jina ido jikin na mai guni jin jina ina wa ga yi piya bai na ni piya kin da wa ga yi piya ganin bai na shi fa ganin na amma ba juma'a shi ga go Kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi na sahih bukhari ga hadisi to sai muslimu lube ma hadisi yana ma ibn bashir ga hmm. alhalal bayyin wal haram bayyin ni dai halalli na wani cifilin goyi bina matula bamba to yana ya haramu na yana tula bamba na mu mana qur'anu pe hadisa ni muhammad mu pe wa bainahuma mushabbahat hmm. to tsakaniya halallin nan da haramun nan a ce dai na ji mushabbahatu jina na wani haramu ya karara wato da halalu ya karara Na yi alamu a kathiru min an-nas duk duk za an yi duya kuma ni taka mushabbahat zan doro na ga daya mun sunda ne eh, na ji wato mu mushabbahat na shugwa ya ga da mu shona mucamci luga na wajana to istabrara li dinihi wa irdihi zanna mwafi folaya dinu mwafi folaya mutunci yabo mm. imana wa dinu gocha na dinu ga da alaka be watakila ina wani jidana ko haramu ko alayyu yawon fashe kara lon tsona to mutunci amma wa man waka fi shubahat ana ga ganin da shubuhan na jona to karra yawon ki kutunci yanzu ne kan dab kan dab eh, kan shi yar'ana kaya haula al mai babu bana mm. yau shi ko an yi wa yawo wọn ci bana wọn wagan wa gadan ya ba mu ci wọnà mm. mu ṣe di gada ala ishi tu pa isan tabi isan mm. yi to wa in hima mulki cikin doro n de ba a tun de kai ba ɛɛ eh, eh? bandiri cici nana doro ga wa na gana na. ala wa inna himallahi fi ardihi maharimuhu hmm. ene mai nugun e ba na to cikin ci wani da ndoro yi gobu gana ma na jama'a da haramu na ala ishi tubari wa inna fil jasadi mubga da min ne na ka kwacho ade ade ato flesh na ka cokan wuci hmm. dambo min na ka ibo sola hat sola hal jasad kullu nga tazu na kakpachi na kena pata hadi ya jutale hmm. kwata tukwata mtike hakun ngai driver ya na Wai za fasa da fasa fasada fasada da kullu hanyi ma kakpachi na kena pata ani shiga na wa hiya yi gamu yimbo to alayka hadisi na wajiri na A wasu da tubu litafi na atufatu al-iraqiya fi a'mal al-qalbiyya qala babu shurah sashin da na di shari'a hadisi jina hmm. a ga hadal hadisi alayhi nuru nubuwa aske annabin cin ya annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin nan azimu mawqi'i fi na shari'a mu da mini hadisin nan wacce ya gi bayan musulun ya shari'a wana wa qala akharun sando ciya da hadal hadisu thuluthul islam hadisin na gayi wato ni mini guta ya dini musulunci ne ken take guba na kenan to alamun da ci ya hadisu guba na kenan bi yanayi kunne na ni gai ya mulaman bin yat imana da safi hamri na za ma le samin fu ardu wallahu alam o ba don ko an no shaya na rubwa ga rubu ya ya addinin o ka da hafiz ibn rajab rahim eh, yarhamu wallah imam al hafiz ibn rajab allah subhanahu wa ta'ala buyu ga hadal hadith hadith na azim hadith na hadith na wacin وهو أحد الأحاديث التي مدار الدين عليها ومبدأ من من حديث نجي الدين مسلم شو شو يدنا يتاتوبونا كان مسلم شو مغو بازا توبونا وقد قيل غزان بشي جيغا مشو لا يغزا فرنا فرقو ين فرقو ناكا لا بنا بيغا غزان بشي شو كاين وصول العلم ngai nimi ni gutoya ilimi ngambo shimaga nimi ni gunyo ya ilimi وخصوا بعض المصنفين بالتخبيب ساعه ما نجي كان تعرفنا عادي سنة ساعة تعرف تجي وعي كايو عند شيء يجيو وخصوا له فوائد الجمعة أما كفايدة نجي دقنا به يتعدي سنة so كده ما يهاجم مجاجا إن هذا على كتبنا هاي على آه، قلبنا بيعدي شلا عدي سنة كجيتيا قلبنا نبي عدي سنة الله صلى الله عليه وسلم هو قام من شيء يوم بنا نقول قلب عندها للوجه amma za ga kalbu kalb yan ba kalb yan ba ya baya mai larabci yo mai luga yo ga ta hawilu shay an mawdu'ihi yanzu lam sawa daga danan go amma la ya ga ga al iqlab ba mai tajwidi wala ba shi ba so ga tahwilu shay an mawdu'i ala yan shi ba daga dalabanu da da wannan shi sai hmm. qalu qalbu shai aja daga qalbu shay ai حوله هاي وسوا لا يقال يقول شاعر يقول ما سمي القلب إلا من تقلبه ولا الفؤاد فؤاد غير أن عقلا كما سمي القلب أي ينبغي ينبع إلا من تقلبه ابن وشبازان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ولا الفؤاد فؤاد أما كي ينبغي ينبغي gaira an akala kibo na wani wani ne dan ya hankali na ato in ba kai ga o ga gaga in ba ga ina don kan giwo ga ina wai pa dan go go na dan so ina la shi layu fu ada na na man go wo wa inda halil ilmi amma ba ma ilmi bi mai addini jo a ga ne ba na ga mahallu mu'akhiza ngai e, ngai mahalli ato dana na ga mu zanan gana bana ina isa gana kuma a ci gabu yi gwen gugu kwashin ya shaga da kudu da ta hana Allah na rashin ga walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun rahim Allah subhanahu wa ta'ala kasabat qulubukum wa wa wa wa ina ga wena ina so cha wona ga ina ji gata ina ga jona ga ina ga ina ga kutitu wona wallahu ghafurun halim so ko cuyo cu gafara isno do ko akuruna surat al-baqara a cika ga wa laysa alaykum junahun bihi le fitatebwa ne ne ji kuskure ci jina walakin ma ta'ammadat qulubukum ina ga mu be le fin ga yenna nyangbe ga didikanga jina ndu kuskure le ci jinwa wa kana allah rahima so ko ci gafaru do so maga fa bi amalil qalbi yadkhulu al mar'u din biye hmm. tuyen nga za wange agada dini bo wa bi amalihi yakhruju min ad din biye tuyen ben maga eza wange ajon dini bo hmm. e boko fal ilman lubul islam wato hmm. imanin nan ga ke wa ga foundation ke ga ga ga ci gwasu ne musulunci yanzu ngai chukuba ngai dudu musulun musulunci yanzu wa lubbul iman ena mai wato foundation ya imani na ato ene yi islamu so kuye kana eh ngai tasdiq wal yaqin ato imani so kuye kana ngai tasdiq wal yaqin ngai gaskiya ya de ima amma jaja da fasara gaga a ga tasdiku gaskiya a ga aga a ga gaskiyan imani gaskiya imani a wani jiga siriku na we gana ujiga kan ujiga wa afedu da so wa o ni siriku na we ti shaka be na sidiku mu wuce afedu na ma shaka ndoro do wa na wala shaka doro bo ke ba do na wa hana wani pakete pakete wani yakin amalul qalb na ma yakini na ma yada sebe amalul qalb to yan bon wa huwa ma ma sabu alayhi maru ibn gayi ka kanka na ga hadisi an ji binciken waje alkiyami nan ya ba hadisi ya bi urero radiyallahu anhu allazi akhrajahu imam muslim fi sahihi hadisi na imam muslim gobe da sahihi mu bana ga anna awwala man yuqda fihim yawm alqiyamati min alibad iza ka kanka na ka bincike ci a ka hukunci bai tabo ifwali kiyama ne wuce jona ga rajulu shida zabagi na wọn adi wọn wọn wọn wu ekun dán esu si da yi lé náà àgàgà wọn esu si da wọn adi ibà yẹn wọn adi sàrà dà wù fọ a ni ko chiga ni mu nu jinya una uijona de ko musu to chiga Allah wa nan su ga jinna go an ga wu go faqala to fama amilta fiha kyo e wo ti lawo chi go ke wo kila cho kyo jion e wo ti mo la ko so cha ni ara cho dewo e tun chi no cho dewo da ne wo ki lo tun cha kala ga qataltu fika hatta stushittu ha hatta ista shahidtu ko istu shahidtu mi gunkun mi gunkun da kwa wucocin har hmm. mi hadda shahada hali wuda ko wucocin kala ka zabt daga manazon walakin na ka kwatarta li an yi kwal jari'un wuda gunkun na gwai ba ga ka zamu a gawa mu za ni kaza mai zaju da ba mai an doro shi ya kawo fakarki ga ma nan anan suma umira bihi a caji foro gangani biyu a caji foro gangani biyu fasuhi ba la waje yi hatta ulki a finna a cafe buge fuska ya buya ra doya zainu ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن to ya zama gina da jika tun ilimi na dawa pipe dawa pipe wa qara alquran eh mu dawa pipe a ilimi wa alama wuce lauza shi wa qara alquran mu ce ko ce ke da ba alquran wuce ke mun lawuza shi fa utiya bi atabi duni fa alikiyan fa rafa wuni amma wuni fa rafa so ko tiga ni mu ci no jimiya bi ma ba alquran so ci ga lawu e, so ci ga lege eh so ci ji jiga wa qala uchaga fa ma amilta fiha etukichi mu olo tumiyo etukichi olo be ilimi nana milawo ne etukichi olo tumiyo kaga ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu midati ilimi متعبديك من الله وزاجي وقرأت فيك القرآن القرآن ما متيف وزاجي لنا يهوه يبوه تشو ها تبوانا ما في أقولا يبوه سبوا بن في باو قال كذبت لما نوزون ولكنك تعلمت العلم ليقال علم ونجيل من نجي إبواغا ويمان وقرأت القرآن ليقال هو قارئ ونبقى قرآن بيواغا أو قارئ ودنا ما قرآن باري فقال كيف nan ha gani eh ha gani suma umira biyi a shadu furobi fasu yi ba waje yi a shadu bi fuskayen buwi hatta gulke a fin a duya dai nan ƙwarajin wasa allahu alai yi zaba gina su ko jima goya nan su ko fara yi ma ga wasa su ko goba yi wuyan dukiya wa a to min asnafi mali kulli kakai sinfa sinfa ya ziki kwata so ta layo so ko yu dabayi so ko yu yengici so ko yu dukiya ya mi so ko yu zalla ya waji tinta ya wato zina da azar fayi naira kwata so ko de sinfa asnafu ya ma sinfa ya waji kaka kakan so ci layo fa wuti ya bi a chabe bi mu fa arafa ni'amahu fa arafa arafaha sokoci alani mu na shigo wọn gẹ̀rù wọ́n olè ánìyàn mi jẹun rẹ̀ fàárà fa ọ̀tọ́ ti láti gẹ̀ ẹ́ nìṣó ẹ̀ ní mọ̀lẹ́ ṣóòtù ọ̀jìn àrídá mímọ̀lẹ́ tó fọmọ́ àmìlì tàfíà ní mọ̀ ti kí ọ̀chí jígun wọn náà kọ́ na máa tàrọ́ tó mi sàbílì tó hìbọ̀ ayé fọkọ̀ alẹ́ fi ha adé ẹ̀kọ́ ń dọ̀rọ̀ náà mo lúgba ẹ̀gẹ̀ adé náà mo lúgba gẹ̀ pò wa tó ṣe wàgá dúkìá fi bọ́ná ilà àǹfọ̀tò fi ha lẹ́kàá sai na na duki ya rufi boya wani mu rufi boya ba su ko su kwa ga zabt to wacce ga mana gwazon walakin na ka fahalta wajen ya ci gagin liyo ka ruru wace wani ba hannu ka zama ya tware hannu ka zama ya tware da na fakar kiyi ba ma gani sun ma umira bi yi a caji furuna bi fasuhi ba ala waje yi a safe kube fuska da sun ma ulkiya finnar a caji ya gani nan Allah kiyaye. malega hadisin na wani guba da wani ya tiya na yi mahal na yi alamu da alfiya mai gana ga ya tiya tiya so ci ruwa ya ci kuta ne ba yi zuwa yi to mai hama a tashiri ga kaulu ala wa inna fil jasad ma fil jasad mudgha aya idza salaha salaha jasad kullu wa idza fasada fasada jasad kullu ala wa hiya al qalb dalla ma yuqalu anna salaha al qalbi mustalzam mustalzam li salahi sahir jasad hmm. wato eju taya ya ngba muga adigwa nwa eju taya gaba ina kena kitani ga na kai pacha na kena a so ebe zo fuga ga na wai kai jaba manga ga ga ga ah, dini mafuda ah, wa fasaduhu a ciga banna ba dedenye ya ngba dedenye ya ngba wọn wu waga ah, wafasa da wọn a yabon ana sola hawa wafasa da wọn dedeyen gbama mustanza li fasadi yi nga dibalo dedeyen gaba gaba yana ka cikin baton fa za ka na zahirul mar'u fasidan ma bi ra darura abana yana jige ga malumin na bin bin jiri bin bi ra mun ji ya wari jiga nga fa iza ka na zahirul mar'u zahirul zahirul mar'u abike gbambayin zaa. ngai gegena wuli ma bi darura ato akpe yenne da malumun bi darura dan bi anna qalbahu ala illa ga yen baza na muja muji ga dole dole wala waili bindo chizabe bezo ga koza ka e da no gale mu tatu de dio na ji de dana ne uwa to na ga yen bunja fa ala qalbi wa amaluhu salahu al harakat al abd maga fa ala al qalbi wa amali fa ala al qalbi yayin ban tuye tuye yan gban za a tubi mana yan gbaza na ga aje etun ga aje a tu zama yan buga tarzuna wa fa'adal qalbi wa amalu wa amalihi salah harakatul abd bi mana yanzu ta yan gban yan bi yanzu ta yan ga Allah wasu eh, yanzu ta da harakat elo be shi na ngeji zana etuna yo ngelona Eh, eh, nga eh, etu kiriki muga tazu walege tutuntu suna walona wa kiriki mm. washina buhu umalu biya bi lil muharramat ma haramu ji wa shubuhat bi shubuhaji bi hasab salah qalbihi e baya gorogodo ken dona yambuga na ama fa in kana qalbu saliman ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه إن بعثت جواري العبد على الطاعة من قال abe ke maza wangi ga da minci wa salim in ba to ibo na de in ba wangi wo nde ba na de shikana laisa fi ay duro de mu ba se boya allah bi boye na so ko de boyuna be de so allah be de sunya mu chung da na so tunga yang wuce da yang gubo in ba a sat jawari al'abdu gaba gaba yana ka patu wannan shi wa dagwa na ki alattati ya yi na wana suku wa na shahar dalika umarki ga gaba ga ki na ladna a ci gaga ichi na abu muharrama tun ga akpe abin da haramu

bana shi daga dogwa lona na hawa nafsu gama fil da mi tumanci bana ya ga dula da to daga ne boy da jina wa ajin ga da galaba ta tubo mu tafi dogwa je nan go mu ja jana wa talaba ma yuhibbu walau kari Allah mu tafi wai na ga bancho na ene bayan bangu na ko da so shi ga ne mu ci go to daga nan wa ji a shagana in ba'athat جوارح العبد على على ارتكاب المعاصي واكتساب الآثام والوقوع في الشبهات بحسب هوى القلب من قال بيجي ناس قال وعليه دون قال jawari alhamdu gaba gaba yana ka face zanen in ba a fito ga adda gwanaki ga da sharafu a labti kabil ma'asu a fe lotu in liye fi jina wakti zabil a zamu na mawa fe da fe da fe da fe da jile fi jina wani ko fi shubuhat ma fe cinna shubuhat yona bi hasana hawan kal gurguru ke ndo nan ge timitu ya cinna gantu yan bana wala yanfa'u inda Allah id adin doro na ta amfani ba su kona illa alqalb salim sai mana da aminci na kama kawala ta'ala yau malayan fa'ul malu wala banuna wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim eh la yafuna dukiya da za amfana inda gido kuma da za amfana sai zai ga da su ku biyan ba wangi na Allahu akbar so tula idan wannan ya tura su ku biyan ba na mm-hmm. wa inna min shi'atihi wa qala wa inna min shi'atihi la ibrahim

إذا صلح صلحت إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولنجا إيجا النبي بأقيم مبازو مباه مبازو مباه قولوا إيجا يتو إيجا يا نبي نوغا فمن اتقى الشبهات مشبهات نعم. زانا قاعد بيها دنجا نيجا الشبهات zawun cafufu lada addini to ci dona na maza ga ci da shi wa yo na wani ke e ci ne kayan ma e ba go bana mu cha mu cho bana wa ga da e, ba mu cho nan ko mu gumu da bo ko mu ga ga da bo ma ai mari takal umurul mushtabiha alai zandoro na ga shi da al'amari na ji mu clear ya wa ko haramu ro ko alali allati lam yatabayyana lahu hurmatuha wato hutula haramu hutula min hilliha be daga halal muya fa'in fa'innahu ghayru fa'innahu ghayru ghayra فإنه غير معارض دينه وعرضه للدنس والقضاء والقدح زنا عشان ولا دين تتتع وكما ولا دين جو لا دين جبو بكيان بشكرا أتي أكا ولا بتنتو جبو bilu ba lo eba ene shika ko eba ene ko ko eba ene so kwana na eh? ebona mwele gaga mide mide akwa halilo kwa haramu yo gara so ale gaga nwere uchi gabe yi dede ko shika wale wato mutunci kwa amma لاجئا فإنه معرض دينه وعرضه معرض دينه وعرضه للشين والدنس amma da nan ji damuwa ba dini wannan lashe bu eh na wa ganin da wani jini wannan to zanan na ma dini lashe bu ya shika da wannan be shika Allahu alam ثم أراد أن أن أن اتكاءه لهذه الشبهات من عدمه بحسب صلاح قلبه وفساده ga kangancin mace ga kangancin wawa wawa wawa ga ana itika hawo wato wawa da wani gaga titika hawo wato cucoyin mu ya shi wana min adami na ya cimboye jijina wa jiwana cimboye jijina wa jiyan wucana wuci bi hasabi salaha kalbi salahi kalbi na yi gorogodo yake dona ko kuma na di so ma sama wa ya wuna kabago bara a wuna kabago ga no o sama haraga wuna ka to wuna kabago no na ke ga wa ka ma uba no na ga cucu ya ke shubu na jina be adam da chimbo en jina jina wa duwa ji danganta ya ejutaya yangun da dedebun yangun mm. fahim na fahim na min man salaha mahu. lam yakun liyaqa fiha zana nga yin tajuna wale ma jiki ayo zan ka dabwa amma wa man fasada qalbahu zana nga yin guma ji in buga ji shi kana wa ka fiha nga da da mushi ne na, Allah kiyaye man ga to wala azai wannan yuqal gala ta da yin baga alqalbu malakul a'dha kai mulkul a'dha mu ato en bon ngai mulku ngai ngai ngai muli ah, kijichinye kiyo nya kaba ina kapache yo wabakiya tula adaa junuda junudi hmm. na kene jipata wakiya tula adaa junudi kaba na kene jipata na chuchi kiyo e soja ya na hmm. kapache ya hemba mchi e soja ya hemba ebona fahum mumbathuna fi taati wa tanfidhi awamiri ebona ayedagwada na chi da emilatu watanfiza awamiri ya gaji mai carry out ya foro na jama'a jira ga carry out a gaji tanfizon wani ya mm. za kala Allah wa azal zuwa na wata Allah subhanahu wataala ce daga afalam yasiru fil ardi mm. hada zabbatikin wa mana mm. chala watakuna lahum ya kiluna biha na nga sai na jin bashi na je ruwa wani ya kilo na biya na jankali ne na je ji faruwa le biya ina awa zanu ko kuma tukwaji ya yasma'u na biya ne lawa ga duniya fa ha ebo na fa la abusar absar jibe fi al'amari la abusar absar unje ye na re walakin ta makulu yan ba yi na alati fi su sudur yan ba nake gumen gobe yan ba na nan je na so alega

أن كل عمل من الطاعات أو معاصي يتطلب إرادة وقدرة الله أكبر ماذا أن كل عمل يتندور من الطاعات يبقى يتوشي يبقى Aṣe àmọ́ ẹbá wa máa rọ̀ṣùn àjò náà bá ìṣòkò ìbẹ̀ nígbò. Gbẹgbẹgbà ní tọ́ọ̀ṣì, áwùl màá ṣí, kọ́kùnmá léèfì, ndụ na nna mwede kukata mwede walo baya irada biba wa kudra bejijiwe fal iradatu biba hmm. wa hiya azmi ngai bankorota alaptika bil fil ga wa lotu kazan amma wal kudra jijiwo gan cikiyo amalul jawari gaba gaba maka والإرادة مع القدرة تستوجب فيه المراد الله أكبر سو غنشي بيباوي غنشي بيجيجي وغنشي وچه لواجب غنشي لادان دولي بولادان اتنوي ولونا ana dole ne gwada tuci ga hade lulu hmm. lizalika ngama la lamma ra sayyid ibn musayyib na sayyid ibn musayyib so ya yarhamu allah so chuguyo mbele zaba rajula za baje ya ba'ath bi fi salatu so be yẹn gbogbo da ìdásá lọ ọkọ àlàyé ìní lára mi ilé tàbí mi ẹ ara ara lọ́wọ́ xaṣẹ àkọlùbọ̀wò xaṣẹ àtijọ́wárí àwọ̀ yàrá gàgé yẹn gúdẹ xoṣù dédé tó gabagaba tó kapa tó ń sọ ká dé tiẹ̀ wọn ká dé xoṣù. sani sani wo. aa yẹsẹ musa yi taabi wo taabi wo so wọn yẹn gàdá wọn na gàgán yẹn gbó tàfà àtúnyẹn mú dé xoṣù wa ndàmọ́lá xoṣù wọn náà sì kíyà mu Allah fa nan da yi Hafiz ibn rajab rahimahullah to shi shubuyo ga fa iza salaha alqalbi salahat iradatuhu wa salahat jami' iradatuhu salahat iradatuhu wa salahat jami' jawariha jawarih ko ga be kin baga ta juna pipa ne za pa paga wa jina ga ta ju a ci ga gaba gaba yana ka pace ji mun so ga da juta أما فلم تنبعث إلا فلم تنبعث تم تنبعث ما آه. دون قال لك ما جو فوروا إيه ده كنا ما ناتزونا ما دون قال جو فورو جين لو شاء إلا توات الله سيم لا تشكو وش جناب سخته مولون كويا ده كنا بيني تشكو أجمع بينا فكان عكس الحلا وتجا ما دين قناع بيني كيو حلال لنا آه. أن حرام كحرام هو آه. أما إذا فسد القلب فسدت إرادته أما لكن بغاينا والله لازم تريد أن تنغاني تغنى ما أغين بغاي وغابو إرادة دون فكاين بوجا تلو سوفا غواجي نواجي جي واجا ففسدت الجوارح ولينا كفاتشنا كنا كلها بينهم غاي وانبعثت وما دوغا في معاصي الله في معاصي الله يدلي في يسو كل عز وجل وما فيه سخته بينجي غاي ليه في يسو walam taqna bil halal ma de ki o kama be ki on be halaliya ma de ni ma mahut ma de ni fuyen ma be ne so cha halalina bal asri'at fil haram bọ́lá tó kí wọ́n fẹ́ yan wọ́n fẹ́ sápò sáré kíbo ẹ̀tọ́ ara wọn bí hasibi àwọn àlùbáyì ẹ̀bọ́ gòrògòdò nyẹ kí ọ nyẹ ẹtù ẹtùmílátù ẹtù yẹn ń gbà wọ́n mọ̀ falamma a azaba Allah qulubahum abun afur ya pani ya ba jana ga Allah subhanahu wataala cike biyaye da fifa Allah kiyaye <clears throat> mangato fal qalbu salih wa qalbu salim allazi la yanfa'u yawm al-qiyamati inda Allah ghayruhu Allah yan bana yan ba wangina na atajuna ngai bana adiani china yan bana na cico la ya fau ya ma ɗin ma ɗin wanda sha di amfani ma di amfani fa alikiya ya ba coci fa alikiya fa alikiya ya ba coci ba gai ruga ne ma wani na bana a to wanda shi dabo a di amfani ya yan dun nga ya alikiya na gai ma wani ja wa an ya kuna saliman an jami'i ma ya kira Allah wala wani aminci ke bayani na sokon nan na fana olofiya bi min irati nyemba kikoho ma yakrahu Allah nyen sukuga na bona o yaskhatu be sukuga na ene sukuga na bona ci jom be na wala pe wala yakunu fiwa wala yakunu fi yendoro ka tede mo bona siwa muhabbati Allah wa iradati enu ne mo bona nganga boye Allah be so cewa na wa muhabbati wa muhabbati ma yuhibbu Allah wa iradati zalika be be na ma ke da yan gun ko nan gai wa muhabbatu ko muhabbatu wa ko mo muhabbatu ina mo ya wana gai ma yuhibbu wallahi ni suko gai wana wa iradatu kaza zalika acida wa mo pa ni na suko gai panu Allah akbar wa ha tu, wa mo fi onavo ma yakrahu ama yakrahu wallahu ina suko gai na bona wa nufuru anu wa mo lo do ya bi abi chikulu wa aki nufuru ya? wal qalbul fasid amma yanzu daidai Allah kiyaye huwa qalbul ladhi fi mailu anil hawa al mudilla aw shahawat al muharrama ngai ngane la panda emi la tu egbiji emi la tu egbiji ke dan bidiya jina ke awari jiji ne ke shifa yi ne ke shiya ina bata unjiyan doro biya ngai ittiba'ul hawa emi la tu etunyan ba

wudi ya nwe bala ita ganin ba na ji lalace ni na da su kuma da buwano a sai na nwa gaba gabo mu jikini wuce a ya da laifin su kuma ne wuce da ba ɗaya wuce ma da ba gaba ya jike wa a na kyana ki fiye wuce su wuce ko yusa man ga wasu lahul kalbi ya haddasu bi mahabbati lahi ta'ala in wata ajutayen ba man wani ji faruwa jiya za iboye allahu ko fe boye allahu kuma fe iboye tushe allahu umuhabbatu umokewa fyote bweye mayuhibu wala insukwidi bweyana wabugdu umofeo nafu ma yugiduhu insukwidi nafuna wakhashiyetu waza wale ufeo sulaya tuchi wakhashiyetu lukun umofeo sunda na wale achida fima ya krahu insukwidi nafuna watawakala ala la ayaki amalu kulubi yusura wetuwe lana watawakala ala la ayaki sukwidi وإخلاص العبادة له والإخلاص العبادة له آدين نتجو يا الله وتخليصها مما ينافي ذلك ولا دين لتكتك ولا غوتا بينانيا كيو وانيا إخلاص يا دين ونانا والشكر والشكر له وداجوني والصبر على حكمه أن كل جبه كنت نيسو والخوف منه وفي الصدور والرجاء له ومفروض بعض الأبنين ويوانا وغير ذلك وصغير نقول بيدي بيعش كان من أعمال القلب الواجبة والمستحبة من هي تين بنجي واجب تنجي مستحب جنا وهذه تحدث بأمور أهم أنا لا إمام عجي فارو عجي الأمر عنده شيء من هو معرفة أسماء الله وصفاته وبيسون جنا الله وي وما كسفة جنا الله وي واستقامة العبد wuji mu da cikin be cikin be wuji wamtithalihi li awamirihi be gwala sun wamtithaluhu bi awamirihi be gwala sun foro jen coci wana wa'ihi be pipe ya be na coci dan na ko do ya dan be na non go do ya be ina wasu alullahi wa mafi ba Allah subhanahu wa ta'ala addu'a salah wasu alullahi salah umafuba chocho abiwanya chocho dai mbon ya yawe what tathbit mo yawe tabata atumandi le jibit ba ina ake tayin wata juna ina jike da ni ina ya tayin wa juna inda wana waza shi shi to kawai wa shi ka to mu wani da mu taju ne in ban malai ban ta jani eh je je la ka fin ban wani ga to mun shi na cige yawe yawo tsaki la da ka kuma bi ka da shi no chuga ina ya tayin wa juna yi asma ina da ke suna suna wai suna Allah da wai ke sifa ya Allah wo mo la bicho pe ki na ina so la ga so ko ga ajina aji ina ga ga la ku na adugwa wo mo fo pa so cha adua na ga so ko na ina ji utemo juu yawe mmola wa mo ta bato ta kiri kina we jina ya bwana annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yakul yukthiru ma fe dokun na ma fe ga ya muqalliban qulubi Hmm, ya wani jiyan majizana thabit kwalli ala dinika ɗayan wani ji tabbata ta ta yi ya gobe ana sai ga ya rasu lallai ha amin na ka, wai ya yi ma ji gangane bai wani ma ji tabi yi ma kiyaye na ji na wai hina ha ya نجاح شو لما ايه ان القلوب قول ان بجي بين اصبعين من اصابع الله in ban na shi in ban na in ban na jole da nan wanda tsaka ne ba wuce gini guba ne ban gini gishi ya Allah yukallibu ha kai kai sha to to je ju ba za ki rido na kabona wala yusalu amma ya falu musu koyo ban yusalu so alena wanda wanda a fara kan ga in ba da ake yawa ni dole mu a ne mu da ke a ya kan ribo man ga to fadlan eh, an tasir al'amal qalbi li tilka na diwari al-habd ga kito ke to to to iga ga ya ga na ga fadlan to to to iga ga ya ga an tasir al'amal ya tasiri na yan de ya tilka ala jawari yan bannan wai de ya jawari al-habd gaba gaba gaba yana ka kwace yin zana tasiri na engbeje yuna asake na ndona tasiri na engbeje ya etuye etuye ndaba ndaba jina dole na wae fasaja adua baya na wikio nyamba mchukua yuma na mchuchu yao ebona nyamba na gaje tasiri ya ndaba jide kwa kendo zane shitina the tasiri ya followers eh yes ngabaya ngabaya ngabaya ndona ndona lóyún ní dáàbò ẹ wá wákàtí àbọ̀ náà so good ndàmàlámà yà á lùsùn ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀dà ìzàrà àìtàrẹ́ jùlọ yẹ̀dàwó ní sultani fàlọ́mà náà sùn mu ẹ̀mú sùn náà ẹ̀mọ́ jí bọ́lá ẹ̀mọ́ náà ń nàgà gé nga yí yànnàgà yà yẹ ọ náà ẹ̀rù ne. aha nga jù náà làṣẹ kí ẹ̀ gbọ́dọ̀ rẹ̀ gàmà gàmà nàkà fàṣẹ rẹ̀. ṣàdùsọ̀ ṣàná afe yiwa afe jibana amabari mushabalanduo nakena rai amabari kubwe kuzandoro ejigyara kubwe kuzandoro zandoro kaano wo wani wani kubayo yezo midana lagwari jeyeswina paneka disipini yalo ziyo zando zandoro disipini yalo zandoro allah ufanina nibe mukatofa inna al amalu al qalbi فإن الأعمال الأعمال القلب فإن للأعمال القلب آثارا نافية للحق أخرى في الدنيا so nga etu ye yan gban nan da tasiri ni amfani ya wuce ndoci ishe ba wannan eh e bana fayya taksibu almar'u sakina wa na da kiyo nga nga laye ya zawangi ya itachi bi hankali sakina wato mana bi hankali ta ci in bana abu da hankali ta ci wani na kuzu masala ka mun muga misali wa ila misali na wani gawo ga yan banna amalul kalbi sorry amal kalbun na nge la amfani ya wujiya ya da tasiri ya ita gaba na ya zauna misali da na hmm. ni ke su dai ji na sufi ajakin fassara amma eh, kalbin na ga ngayi ilimin batinu eh ibn sirmiya da abun da ya boro in bai da kaka da shi shi fiye boro ko da yake mun break fi alfurkano amma inda shi ke fi abun nan aji da da yanayi ke fi alfurkano na ma bai da break ko ya bai tumbai boro insha Allah so ya wani jeje na ilimin batinu ga nuna na ah. shi eh, eh, na ilayin batinu na yukai mbena da shebeona ina ina ba ta na hili mindo chikai na za zango shikaya yete kikiona hawasu khaliki na shigana hili nuyo nama nyewe na jaga pata fili mbati mucho na wapiri bene difizwai ni kushariona so amalo labe ebo ma wadi bala bakia kuko da dama e ba ce wani so ega na ibul tebe ya gaba mun da alaka da Na insha Allah nga wannan wani na haɗu masalan ka khashiya ila ta khashiya nan ke khashiya ga wal khawf da'im fi qalb mai mun yakhshiya ba ne so ai ko ai ga ya ga ne ya fi wa na zabta ka ne khawf da khashiya ne ne khawf ne ne khashiya na ga wal khawf da'im ato da su kan doro ne ne ato da wa mamme ya ga ne pe en dambo en dambo da Deseye dam poda, fil kalbi. Deseye begel nan, deseye begel nan, deseye begel nan. Okila, zanlo si ka, kaw fo, yesu wibu, utazil. Wok mwok, deseye mwoyo, nan, mwen lak, mwen wafen di chonye yonchi nan. E nan wak esu, wak e, wafen di chonye yonchi. E nan wak e deseye mwoyo nan, wak e di chonye yonchi. A, okila, mwen di ka wote mnya. Uma aquele que é Ralph, amanhã é Ralph, é um olheninho mesmo. Amanhã é que chama Dão Bodadã. Dão Bodadã. O que lá não será? تعلم القلب بسبب التوقع مكروه في المستقبل وسلم اتنين بين وششنا بسبب اتنين بين وششنا بسبب توقع ابو سبب يا توقع يندو تشادي فاروا مكروه هنا وين نفونا في المستقبل يبرو بمعنى kashiya ya kuke mana ya farko na uyo in la ga wasu soci na we mana we su dan ya ina ita wakka ma ko da la na we na vo sai ko ba be yi boro na to manga wa aksaru ma ta ku li ilmi bima yuksha minhu nga dok dok de ma ta ku ne na we fe li ilmi nye kpikpe bi ma yuksha minu nye na ade su duna nye na ade de da suna to nga nga nga nga na dufu da ashe na wata kun mun kallo ci ma taara ta wefe bi kasrati jinayati min alhabd bi kasrati bi kun kallo ci wefe bi kasrati e kudo jinaya ina da fasa jinaya ba eh bangon kasata na ci wani janaba janaba ato nye kasata ato dok dok ne na mwe mwe mwe fe da suna mwe bebe e ba kasata ba yau e, e ba yau wujo watarata kama cha mwe bebe bi marifatu e, jallallah eh jalalullah wa haibati kama chi da suna mwe bebe deza eh mwe bebe deza wale kene luna ga kando chi dok dok mwe deza de e bone wo e de pe ne we suduna mm. ngawo ngawe ngawe ngawe labe yazo kando chima muhe bebe kasataba ya ujo eh wazo de kasataba ya ujo kando chima muhe bebe ah eba kibo eba yepe na ope ile mina odenye la tuya chochina ni haiba chochina to eh edwe chochina وهي واجبة على العباد لأن مواجب تعلم من دي فصل أكيد من دي فصل يا الهاي بهابون أنجا الجرجاني إيه في تعريفات إيه أوكي أنجي ما سوري سوري أنجي فصل أنجي فصل ولا بيا وكا وهي واجبة على العباد في حق الله تننما ngai watachugai maarifa tu jalali lai waibati ni wajibu ya ujio ya ujio tati ya ko e baki na Allah da tati mu nan kala hmm. tabaraka wa ta'ala Allah nan ta fala mu fala takhshawun nasa mu e ga sun daga an ji jima gai da su yi bebe na gaza wuce abin da yin doci na ma Allah ji woyi boro na ga su ma sai Allah hmm. mana wa iyaya farhabu mi ga ya hudu ngai haibate cocin na nso siga ya wuri don so siga fala ta hafu ya ga su ma wa hafu ne su dama cocin kuntum mumini ada ke gafi na mumini ne wannan ngala annabi muhammadu gaga fa wallahi mushi kutubi allawi inni la aglamuhum billahi ni ke so koye ga yi so daga nan ma ke so koye ga yana wa ashaddu lahum khashya gadda da su ko gayi e ga nuga abu gwanin ga wa aksaru ma ta kunu li ilmi bi ma yuksha minhu e wani gayi gayi nan wasu yana annabi muhammadu makke su ko ya gayi nga ga lamu ci gayi da su ko gayyo. Mm. Mm. maji munasaba ya hashiyatu na ba asma'u bi sifati gobe ya eh mun ba ba asma'u sifati gobe ba to lai to wale ma eh, eh, hmm. yin nan misali ba e da ne ga da ne ga wani wujud wage na ga wani wujud be a sai ko su ko da nan su ko da nan

daraja ake so su ye daiman daiman dan ko dan dana nga yi zai ogun age pamba ga lekli bin tafi so koyo Allah akbar amin ga to faiza khafa al marwa mira ida ga su le shi ci aw su to ran ko mo ya gici wa khafa wazira kuma su da ministu wa hadara eh, eh wa fulana ko kuma wa twa wa yabiyo eh polisi ko za wanche kaza wa akhar wa akhar to zawanci kaza wa kaza to anna yaqulu laulana wani ga shi zai ba wa da tashin ba da hankali ta can wa anna takunu lahu tamanina wasakina ma ni ga ba wa da shi cunya rayuwa go e bana kamin doro wode ke kamin wa da cidan tan ya go so kamin doro yanzu ya zugun ufude da sun Allah subhanahu wa ta'ala so tu fakan mai manga amma idza khashiya Allah azza wa فخاف أن يعاقبه أن يعاقبه إما في الدنيا وإما في الآخرة أما إذا جاء سنة سكو watakila zana wa shigo ya baniya amir ko sultan ko na wuce yeji amma o gaisu soko to wa shi azaba na wa ijo wa in ma ijo ko kuma to alkiya mena za wa inda allahi ga e gabo e bayan soko na tuna fil akhira nga so ci hula tsuba ifan alikiyami wa sakinatun wa amnu fi dunya so kuma nguya sakina guya hankali ta cin nguya amici jabun hmm. oge su da su kuna ugade tsumba so ko bai alikiyami hmm. itere jabo tsumo ugade kiyo ugade amici قال الله عز وجل سبحان الذين قال nas Ti jimana shi I ibe ga dangane da ayi na lokaci na gugu ya gugu sura hmm. eh? anabi shi ke ba anya kpana to na annabi muhammadu shi ne ban allah akbar hmm. annabi shi ga ni hapa to sun eh? munafiki ce ga ta ah, inna nasa kad jama'u lakum agwe kai be yere ga mitwa aye kai be fa khin wa fe liadan fe ladan sudan bon e go shi na fe ladan na fa dan imana uci bi akio imani wa qala hasbunallah so ci ayi ونعم الوكيل قاوة ما بزانا يكنا فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الله أكبر نعمة سكونا أتجبان نعمة يتوتي بفضل يتوتي أما يعبد أما لم يمسسهم سوء egun doro da tsawa kafin yau take wa ga yabe na ai zanaji yiwu

yarhamu wallahu e e e, kana jawabu nga lokacin da hanyar fere liburu taimiyya dan a fere ludan a fere su gargadi e tiyan jama'a je a fere ludan yana jama'a ya ci biyu na kana jawabin na waya jika ah, ma za ya fa'alu a da'i bi ki ma kirimi haji gangan da miyo ah, ana sijini khulwa mui nga kata jikpo bana awon dana hudu waya bana ngite ba wu jidan na yoyin na mu gaye ga wa jina mana afa yi janga da jaga don kato ita fi ba wawo da min si jina bo na ti shepa ni mando she ma yo kulu wa wa fe de yan ka wa na fi i amala mi awon ada la kan dan na na mi na mi ala ki aya bo da la kan dan bo ai si ya ha ne fu ya won Allahu akbar ti shahada. Mu ga ci shahada mu wace suici nagari wawa jaji afi ka wawa wawa jaji man na jaga mu da na jaga mu na kina mu da jaba da Allah da jaga na ga ita na ga ita na bi su ku jiyo ya na bi su ku da zan waya annabi yusufu gama na su tawne zan zage shi ku ti zina aji zan doro na mu mu tuwo mini za tuwo jo e ga ga hukuma shi mbuje ka mini mun kona shi ko ga na hukuma jaji a je ka ibunu ya na wani ibadada ne bari na maliki gun mali maliki mmemme e, maza ne maliki yanda shi ti ma yi ne bada kwatar ji na ene na awon na na na ya jo eti wọn do ibunu temiya eti na ya fẹ ji gangan ni bi wọn wuce ga mu bi otu ga ya je zan àwọn gbẹgẹ tó àtàn ló ṣe àdédé yìí ṣùgbọ́n tèmi àbọ̀ ebó náà àwọn ṣe láàfin mọ ibùn tèmi ẹni kọjá ibùn tèmi yà máa ń dèdè yìí agáfẹ́ dà lóògùn gángan níbi èsì bí etu kìchì ń nàjì hàn ibùn tèmi àjì ẹkẹ etu kìchì ń dòrò lẹ ọsùn àbídà lẹ bá gẹbẹ lẹbi tàbí mú iná mo ṣe ẹkẹ etu kìchì ń dòrò lẹ dẹgẹ bá ń sẹ kọ tó kọ ẹkọ ọbẹ ẹnu ṣe hàn tó àfẹ́ jì àti fẹ́ yúùsì náà dá mọ́ ṣe fẹ́ẹ̀fẹ́fẹ́ ìyẹn ẹ̀tùdíṣì ndàpọ̀ bá kún àfẹ́ jẹun ṣe kàmì hmm. ní sílá gbọ́yọ̀ daga mai masauci ma mọ́dé lóró da wa hasada yau hasada da wala ake mutum ya suna ilimi ma ilimi mutum ya da ilimi ga kudi na mai da dawo ga hasada hasada ke ciwo za a ji mai kasu fi sabi da la gamana wani sun da gushi gamana eh da gushi gamana

ulu tinu ga gagagiya wuja shi haka wuja wuji dana sun wuci ga abu ba gani abu na hasada ko ya kuja hasada Allah ta'ala ala ko fagin ne bai so in ga wani daga ne ga na bai mun ce ni na wa kad madaha wallahu ta'ala wa kad madaha Allah ta'ala lil mu'minin bi khawfin Allah subhanahu wa ta'ala do mu'mini shi da dudona da da suna da bi khawfin minu ga ya khafuna rabbahum fi min min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun e su da to chana tati tabona wa ya yaf'aluna amalo tulo yana to chiga ja furuga jina wa qaddara fudai aha okay la tubaga nga wa qaddara fudai ibn iyad yarhamullah idh qala ga man khafa allah nga wallahi dai bai ko اوكي ولله يضر ولله يضر فضيل بن عياد يرحمه الله اذ قال اتو اجايا اجايا اجنا وبي فضيل بن عياد جنا قال الله سبحانه وتعالى غا من خاف الله لما جيش دا الله لم يضره احد لم زندو جمعه اما ومن خاف غير الله لم ينفعه احد لما جيش دا زندو شي سكونه زندو شي جوا فانيوا <laughs> kaida eh, Wani wore yesu na allah yendo si labu tun wa omo yesu da yendo si allah yendo si jin afani wa na yendo si to wa yendo si to wa eh kamo go fa go to ma to wa ma to wa haka ba uce ga wa haka za sai ibada ta kalbiya mace ga a ce ga pata ito yin wani kinin jiyo tuksibu marar sakina mai gibuya wato ya zawangi yin batacin bai cicuyi ijabu na tuwa da kiyami wa alal aks aka su maka dona min zalika fil asan kalbi aka kyau dai jilo ci da fiye mashina to wajibu ya rashin ya sakina ya wai da rashin ya samanina. na fa ya shaddu khuturatu alayhi min gairiha na kai na da ta ya ga bata ga yando shi ba ke ba ka da kada su ko na da bana ya na tafsira alayhi dunyawo ngai jin ya wai magana ya min ya wai eh? wa tuhlikuhu wa tahlikuhu qabla muhlikihi maguja alaka kafi alaka wa su bena Allah kiyaye wa baina aidina kitabun nafi mun ga igoro ibogan shi kafir na da amfani na fi amal kalbiya na ji bayani jayayen tuya yin bajina bayan kwaliga bana gocin jamu wannan ko ba na wanda gabe ma fitina da akhira na gocin jamu ga laysa al-khaif allazi yabki wa yamsa a aynayhi zane shi da nan zane tige ce mu ge yana hmm. ma bala al-khaif zane shi da nan gai ya turku ma ya kafa khafu ay ba alayhi wani labarin lada yana wani su mu azaba na leji mutu ya mushe wani wakala abu da alil da kok ko da kok da kok ko da kaltu ala abi bakar bunu fuwan faurik yarhamu allah wa aida mulama da sa abu bakar bunu faurik ne lokacin nan uwa mana da falan mara halin ulo yana da mahata ina kufe kwanye fakultu lahum shiga inna allah yu'afika so shaya wa saukin ويشفيك عن صبني فقال لهم ها وفينا حتى راويلينا أني أخاف من الموت وليه قد أشهد لي من يسوع إني أخاف مما وراء الموت إن الزوجين يشوفون أما سودان يبقى تعرف ما سودان سودان وسودان وسودان وليه قاعد سودان أما إن السودان وين كيا تزوجين يشوفون so mumini kirki ndoro mai nuna jina haruna mu ya shugaba ya ji damuwa ya ji damuwa kya ba ta yi shi kuyo imani tugala no bena idina iworo ibo litafi na na afa ni netigo mitenge yetu yambo jona wa kitabu kitabu tofauti ya rakia ngai ratayana iraki kichiji adia adia na la iraki kichiji na ngai tofauti fi amal qalbiya eti yetu yambo jo yazeo ni shek islam sheikh ya musulunci murtaniya يرحمه الله تشبه تكلم في مؤلفه يرحمه الله تعالى عن أهم الأعمال القلبية من قد دبيتي تعريف لتعرفين وجنا شكوك ويتي أهم أهم شنو يدينا يدي ما يمنشي يتو يبجنا كيكينا كيكسكيانا أشعر موتو تشعون سيدك وجه بيرو تجد إخلاص وتجد أشعر وجه كذا سيدكي والإخلاص التوكل والرضا والمحبة والخوف والرجاء والتوبة بعد الأعمال القلبية يا وبين يرحمه الله منزلة الأعمال القلبية عند أهل السنة بوشكويت أبغى أبغى من فيك وكما بيوا بيجيو اللي كان نصف يلونا وبين متبيه في بو سو شغلو يجيبايا يتنين بجي أبغى أهل السنة ومناجون فيها بكيهم مناجعين تكوبهم mai kpanan iso ibn e, alisun ya dazu ta eti na amalu kalbi yau nan wa farraka bai na tori kotihim mutum mai yi rufe ladan tsakani ya yi koya alisun na yau mutum kulga ali a wasu hannun ko bai mai ya koya da je gitu fiya gobona wal jafi na na da zane ya ci jifa wa ita su zuma ya bona gobona ce da e mfira ila nisbatu kitabu maznaba itibiki na manzi na tusheku islam tuna taimia nisbatu kitabu ila muallifi ye jina hadi tafi na daba za nakuna bege sababi na la chituna be tasnifi tasni fi be kana kuna huwa sahihi nisbatu ilayhi watatu na ajue la kuna izu wa dumlu majmu fatawi yabona ndamini ya majmu fatawi wa mawali wa Allahu akbar gama saka mana jige su gama na ene ja ga gama wala le ko ni na fi ko ni ne yi ku bi na wala ne de fi ko na aka man ji meta fe wazi wala de fe ma ba ka ka tun tsono ya da ku ya ji ya ti fi ya sai jan ga yi ma ge gaga yi ge gaga ali sunna ya ji ye lai we ni zando ci fi ja ko ga ji a ko ko ni ka yi ji ni yi jirin ya yi ali sunna a mai alu sharfa ɗan cizo tumarin yau ka ji su na ba ga sharfa yau yau ka ji su na eh aga ma ai ga duka fa ma sallallahu alaihi wasallam ga kufru duna kufrin wa yau e siyasa ji kegi siyasa ne na waye ya kafira ma ya yi gimi na which is which Wa ya kafira ma ya yi gimi ne ba yi musu. da shi da aliti zalo a yi zalo don ya kunye ka mi ke ka dara har a kan a da, a ya da akida ya yi zalo ya kafira ko ga ya gimi nga ma dole ya zo gefe ya akida ko ka zo ya jide duro no ga Biriki ne da wa Biriki da wa isi ngaji kakira amma dai gimina akida ke na mana wala na gidan mutasila yobe Allah kiyaye in e gwaru e sa man kama zakara ita tilmizihi tilmizu tilmizi tilmizihi kenda na maya buta na alama ibn qayyim al-jawziya rahimahullah fi kitabi asmaul muallafat shaykh al-islam ثم ما ألفه الشيخ الإسلام رحمه الله من الفوائد والفتاوى التوفة العراقية لا وستين ورقة نور كي كيوغوسا في 60 pages وكذلك ذكر ابن عبد الهادي إيه، ابن عبد ابن عبد الهادي يرحمه الله شو شو في كتابه على الوقوت الدرية آه. في مناكب الشيخ الاسلامي احمد بن تيميه ثبوا دي نمو الحمد لله وقد نقل هذه النسبه اليه وقد نقل نعم. هذه نسبة إليه هداية العارفين ومصنف إيداء المقنون هذا نعم. الكتاب الذي أتمنى لغاية مزمنا يلقى الكتاب النهو أما سبب تسمية الكتاب بهذا الاسم لا ما سبب بنا لا نعم، وشكاية لنا نلم دعوة مدين باون دعوة شكا بمدين فصرا فلعل شيخ الإسلام يرحمه الله أجاب العباد السائلين على مش نجد دونك كنا قال لعل من على العراق أن يكتب لهم كلمات مختصرات فيها معنى القلوب awa bi man kali tafi ya ite na ya amaru kudu kujo kina no ya da imam na kan longa chali tafi na yini tafi jina wani su watu wa ju jia da da ba wani su watu ha ile mudu wa ju jia da da ba e jina e, choji alati ya salu alu ha za hmm. ku jiga gna na ga ju ya na asilatun dafa'atun li tasnif tilka alkutub eh wa ya wa nga ya yeje wa ya yeje na wa la ya na be litafi wuci na ga kana be layi wuci ji amma wajen sa wasaili kenan bi da misali ibn at-tadmuriya ta bin ga at-tadmuriya nan ba ga yice julewo imate na alhamdulillah alhamawiya to amawiya ke da na je kuma da to mi eh jenna alwasiriya na sauran a cikin zafi ko albagdadiya sai to bagdadiya a ta alba ba ba ba labakiya ba labakiya mu yau wani ana mani tiyan nan galan ce yau da alhariya to murakishiya ba ta fa kuma aidan sababu wato a wato kitab wa talifi sai jiga dungo ce la sunan amshi ta tuita mu shi fa so shugaban ranar yayin

gare imani wa kawaidi jirmi kaida ya addini mislu muhabbati lai ki boya Allah na da ya tushe Allah wa tawakkal ala Allah bi yabi Allah wa ikhlasu dinin lillahi bi addini tazuya Allah wa shukru lahu bi dawi wa sabra ala hukmi bi aquli ki yakiya hukunci ya Allah wa khawfu minhu wa sudum wa raja'i lahu fi ba wa fi ba mulubu wa ma wa ma yatba'u dhalika bi najika la mitoache kana iktada dhalika ba'du man awjaba Allah haqqahu min min ahli al-iman واستكتبها وكل منا عجلان فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الأرض إلى آخر ما قال أدى كرشي بنا يقول سمي أنا يعني لما أغيب بانزان أكيب لا بيبي بيبي نايا ليبرو الله سبحانه وتعالى فلن بي إن شاء الله يبقى أقول سمي نسب بها بنا كيلو بايا منزلة الشيخ ابن تيمية يرحم الله بين أهل العلمي to yana manna na ji fi abon na mafi mina muci ga etun kan inda ga etun so mu ya mu da ji kokari ga ga kiki na ji a to man na ji ibun tamiya fi na kiki na ji a fe ki mun na o ga mace so wa ga eh, maji na maji guluwa akika ina gbe na ga ga dan Allah subhanahu wa ta'ala fa bai wani ga ga su kula da wani ga ci bitan su kufa bai duka shi da la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu